الصناعة إنداتي قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورحم الله ورحمه الله قوله إتي في بهتي أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقيس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما مدن ابن القيم اسم بكيتا وجن آجن إن شركة بأن تعقيلي وجن جيفا مع توحيدي والإثبات لتبتد عينهم والإثبات تبتد سنة الله بتنقيس الرسول a matsayin sun da ƙasa a annabi wannan aina aka faɗi su faslon kenan go faslon ku gani ba kun rena kasuwar wasu su ba hmm? shi ba fi kaga zai masa zai masa fassara kan fasalin fi ba ta ahali shirki والتعطيل في رميهم عن التوحيد والإثبات بتنفيذ الرسول akwai zama ba kuma gano wanda da fa'ida sai shafin saton kun yi sanyi ba hudu wadda ba ɗan hakin da karai na ya ku kwata ido ta bai gano ba to shi wannan bai gano ba bai ga shi ko Ba ne can gaba ɗaya abin da ake so in aka kai ƙarshen kusan yana da za a kuɗi daga farko har ƙarshe ranar da za a sallame babin a shiga wasu waƙoƙin ta ka ɗauko daga farko na un na sa'adi ka kai ƙarshe farkon na sara su ka kai ƙarshe farkon na usanni da ka kai ƙarshe farkon na salisul faudanu faudanu ka kai ƙarshe sannan za ka ba babin Malam Ibrahim baya haka. To Alhaji Ibrahim bayan kira gangari da da zai san da yaki. Ni ta Alhaji Ibrahim dai muna da yawa shuru. Hmm? Ai san ka. ina ji sassa ba sai wani wani ke bai mayan da ba. A ba ɗari ne. so ka ga wurin da kace ɗari da kaza ka gani ba don da ka gani wurin bai da shafi. Eh? shi ne da da bai da shayi na to yanzu shi kenan to ko ko sa ya tsaya wurin mu gaba da tafiya tun da tun bamu mu wanda je ba sai a sa ya tsaya kai ba in an yi magana sai a laiko shi kike kazabu ko su in can su waye kazabu yan abili ko kazabu على أهل السنة سنوا أهل السنة اليوم والجماعة وقالوا إنهم تنكسوا الرسول سكت بسنة سوى أي أهل السنة نكس درجة النبي قوله قالوا تنكبتم رسول الله وعجبا لها بل بغي والله بوكستان قالوا قالوتنا قفتم رسول الله وعجبا لها كالبقي شنو ايش ولا ابدا اتدرون لماذا قالوا ko kun san me isa suka ce kun na kafa annabi kan kana rasulullahi sai aka katon alamar tambaya kun sun mai isa suka faɗi wannan magana ƙalu zalika sun faɗi wannan ne li'anna ahlas sunnati lam ya'budu rasula shine yasa saboda ahlus sunna ba su bautan annabi me ya bauta a roƙe shi Allah annabi kai mana rahama annabi ka ba mu aljanna annabi kafa kusa garin nan ya yi Ka kaga sun tun da ba za ku bauta annabi sun rage daraja annabi a wurin ɗan bidi'a da annabi da Allah daidai suke to wannan yasa aka ce kun rage darajar annabi yasa suke ce muku haka walam me walam ya tsalabu min hulhawa ija ba da mautihi ahlus sunna ba su je suna roƙonsa bukatunsu bayan ya mutu ba في تسعة مستشر أكثر كنا قطع النبي ومن يأتوا إلى قبره ويستجث به بفضو قبر النبي سنع نعم أعجج لأنه نعاكم عن ذلك أو النبي يأتي كسره وصنج مذر فهذا تنقص للرسول وأن حين مكحما ظن الله أوري النبي بزعله كما أن عدم طلب ذلك rashin neman wannan من الأولياء إذا daga باين bayan Allah ta naƙwasun li'aulil auliya sai yanzu ka ga waliyan na ma komai ma ba a roƙon su yanzu an tsale su mu kuma mu riga mun ga fa'isa ka askafa aliyya haka annabi yake mana to me za mu ɗauka za mu ɗauki na wa'in nan ko na wa'in can ina ma da mutum ina na nan mai tambar na to su kabila su ne Ne to a duk kabila ɗaya muke kullu na min adam wa adamin da haka nan shi annabin da ya zo balarabe ma bin sa yake ba wai balarabe na san abin da annabi ya zo da shi farko wa ya fara faɗa da shi balarabe har yanzu ba a samu mamakinsa ba irin yadda zahara suka dinga jinsa amma daga baya suka gane saboda kana su duniya sun haɗu sun ce kaza shi kuma annabi ya ce kaza mu sai mu sauke na annabi ya ce mana ku je za su arce fasalija to shi kenan kaga ba za mu dawo mu dinga roƙon shi yi, lil awliyai hadha huwa kusa inda amma idan asharakta ar-rasul amma in ka sa kai shirka da annabi ma Allah ka haɗa annabi da Allah faƙada wasai uha ahu in ji su abuwa rahimahullahu ibn al-qayyim kenan kada bayyana fi hadal haq yi mana bayani a wannan fasalin anna Allah lahu haq shi Allah yana da lafa haƙƙi a kanmu wa annar rasul صلى الله عليه له حق الذي نادهكي أكمو أي أكمو أكانك أكانك أقول حق إن هي محبو أقول كما حق إن ذلك أي أجباك سي ما أقولك أي هو قال إن الحقوق ثلاثة حق خاص بالله تعالى وحق khasun bin Rashidi, akwai haƙƙi ke tantacce na mazan Allah ne wa haqqun mushtarakun bainallahi wa bainar rasuli wa huwa imanu billahi wa rasulihi wal mahabbatu lillahi wa rasuli wa ta'atullahi wa rasuli wannan sun yi musharaka haƙoƙi nawa uku a jere aka jere هذا حق مشترك لكن العبادة أما بنتتاوى حق خاص لله تعالى حق إليك فبقى الله والاتباع فيكم بطاعة والطاعة حق للرسول صلى الله عليه وسلم قوله أذلوه أن يحتج قط بقوله لله العظيم الشان سنظم قرآن قرآن كده دجونا أنا أم بشي لغاهم يستعون كيف اللي اللسان يوم شو أي بقى مولي بقى ينقني بقى بقى بقى أذبوا أن ينسجد خط بقوله في العلم بالله العظيم الشان نعم أينا الذي تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم دمو da ‘yan bidi'a a duba a yi hukunci waye a cikinmu ya na kafa annabi Ah, sai a ce sai a duba ce ne aka yi a kawo da kwanar don mu gane ba zan jabba da wancan ya su an nane wannan yahuda da suka je suka ce wa shawa da mu da annabi waye yake a kan gaskiya gobe yahude mu sai yake me kuke yi ne annabi yake ke mu addini mu saukar da baki masu abinci taimako shi kuma annabi ba mai addinin sa sai ce shi raba kan jama'a haka fada sai ce a addinin ku ya fi nashi tunda idan ka ji baka tantance bayan za ka shiga hatsari a yau yanzu wannan mutum nawa suke shiga hatsari a kanta na a ji labarin mutum ba ka kwanta ka ji shi sai dai kai masa hukunci kawai yanzu ne yake yake da wani da yake sai hukunci a kanta har yanzu wani abu ba gyara shi ba sai ce ayyuna alladhi sanat akan rasul so a faɗi na kowa alladhi azala a hadisan rasuli wanda ya nesa da hadisan magan Allah wa qala la yutajju biha aw alladhi qala yajibu ta'atu rasuli ko wanda yake lalle sai a bi magan Allah fi ma amara watan tadbiqu fi ma akbara واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع كادي أيكي wancan sun ce hadis qur'ani don a hujja da hadisan manzon Allah sai da shehinai wannan ko suka ce a'a a bi Allah abi manzon Allah a gaskata abin da ya faɗi a bar abin da ya hana kada ya komai sai yadda ya tsara a cikin mu ayyuna a haƙƙo bi ma'arifa ke kawalin rasuli wa iki sanin maganar mazan Allah dan hano mu ahlu sunna am antum allazi na tarkolona inna a hadisar rasul hadisa manzon Allah la yi sama wa akabaru hula ta fi ilma wani ne amma suka rufe ido suna jan wani kasa manzon Allah sau da suka na kasa manzon Allah da suka ce ba za a yi da dishi ba ya ajaban kai fa ya kabalu na ma'aibahu ya bona, ya suke juya aibobinsu wa suna na biha iya hasu ya fa mana su suka cire mayafinsu na sharri suka yafa mana wahiyar lahum wa bihim alfaɗo, wanda mayafinan nasu ne wa qalu alquran والسنة لا يفيدان اليقين وإنما يفيدان الظن منطق والعقائد يقينية تكو عقيدة يقينية واليقين لا يكون إلا بالأدلة الأقلية فالأدلة الأقلية هي الأصل عنده أما الكتاب والسنة فما وافق فيه الأقل أخذوا به أبدا داتي دهان كالي في أيكي وما خالف فيه الأكل بزعمهم أولوه أو فوضوه ليس فوضوه وبدأت كرتم بعد صديع الحبوبي ومن الحماقة أن تدير أن تصيبك ومي غزالة شافي